a wannan darasi namu shekaran jiya kun san a cikin wannan tafsiri da muke gudanarwa a nan masallacinmu na almasira ko wace jima'a bayan magariba zuwa ishayi to yau wannan jima'a sha hudu ga wata a watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai Allah muna roƙonka ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora a yau suratu al'an'ami za mu tashi don mun kai suratu ma'ida mun kai ƙarshen da shekaran jiya suratu al'an'ami wato makiya ita wannan sura sura ce wato makiya ta sauka abin da na ta sauka makka sun ya haɗe sura bi suratul an'am bi suratul an'am wannan sura an ce mata suratul an'am لأنها هي التي أرد لذكر an'am da ita ce sura da ta gita daga ambaton dabbobin ni'ima ala tafsir bisa ga bayani lam yarid fi ha bayanin da bai zo ga wata sura wadda ba ita ba mina suwari na surori faƙar warada zikirul an'ami fi mawadi'a idda hakika ambaton dabbobin ni'ima ya zo cikin wurare daban-daban min ƙur'ani na Alƙur'ani. walakin duna tafsilin sai dai ba da bayani ba wa amma suratul an'ami faqad takarrara fiha lafzul an'am amma ita suratul an'ami lafazin ambaton an'am ya gitta cikin ta sittu marrati sau shidda waja'a bi hadisin ɗawilin ta zo da magana mai tsawo anha game da abin na na bayanin dabbobin ni'ima isa ga raka hamsa ashirata aya wanda ya fara daga ya nutsar da ayoyi guda goma sha biyar wato ya kai aya goma sha biyar ibtida'an min awwalil aya qawluhu wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasibar ila akhiri har zuwa ƙarshen aya ta 150 a hiya qawluhu ta'ala qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama Ka kace ku kawo shaidodin ku waɗanda suka shaida Allah ya haramta wa'annan dabbobi wa warada tasmiyatuha bi hadha da ism fi ma akhrajahu ad-dawrani kuma a hadisin da daurani ya roito ya zo da ambatonta da wannan suna bi al-mu'jal sagir min hadisi ya abdullah bin umar radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يتي نزل علي الانعام سورة الانعام تا سوكو غري جملة واحدة غبا دي ايوين تا سوكا سوكو غبا دي يشيعها 70000 ملكين sabu'una alfu malakin mala'ika dubu saba'in suka rakota lahun zajalun suna da murya ai sautun rafi'un alim suna da murya maɗaukaki a ƙwarai da tasbihi suna ɗauke da ita kun idan mala'iku suka ɗauko kaya masu nauyi sai su yi ta tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi to da suka ɗauko wannan sura suna da murya wadda take kunshe da bittazi wata tahmidi da subhanallahi wa bihamdi shi suke ta maimaitawa har suka iso wa qala haythimi haythimi ya ce wannan hadisi tawahu tawrani fi sahih wa bihi yusuf bin adiya as-safar shike ne akwai yusuf ibn adiya as safa wa huwa haka yace cikin mutum zawait to fil khabri annaha nazala jumlatan wahida wa ma sabuna alf malaka nazalu biha laylan da daddare sun ka sauko da ita su mala'ika dubu saba'in su suka dauko ta suna tahi walahun rajulun bit tasbih wa tahmid suna da murya suna subhanallahi wa bihamdi sai aka ji muryoyi kun san murya ta ko mutane a ce mutum dubu saba'in suna ɗaga murya suna magana duk garin ga sai an ji ta to mala'ikuna suna da niyya da subhanallah wa bihamdi sai suka sauko fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkutaba sai annabi ya kira marubuta ne fakata buha min lailatin cikin dare nan suka rubuce ta ga takardu sun ka aji wa hiya mi'atun wa khamsun aw sittun wa sittuna aya tana da aya ɗari ɗaya a abin nan mi'atun wa khamsun wata tuna aya tana da aya ɗari ɗaya da sittin da biyar au wata tuna au sittin wata tuna aya ko aya ɗari ɗaya da sittin da shidda wa mawudu a ra'ayi jagora abinda wannan sura take koyowa a tauhidi shine tauhidi wa isbatu usulul itiqadi da tabbatar da asalin aqida gaba dai an darike da iqna'i ta hanyar wadatar da mutum da gamsashen bayani wata asiri da kuma abin na sa abin ya yi abin na na karhi cikin zuciya ta wal munazara da kuma munazara ta malamai wal jadal da kuma ta hanyar jidali ga masu bukatar jidalin wal jawabu da bada ansa an su'alin ga tambayoyi ka wujudillahi wa tauhidi kamar samuwa Allah da tauhidi ne wata fadi da siwofi ne wa ayatihi fil anfus wal afaq da nuna bayanin ayoyin Allah a cikin kawunan jama'a wal afaki da sasannin sama wal adil wan nubuwa da adalcin Allah da kuma annabci kada tanawala kada ta suratu karima wannan sura mai karamci ta ambaci abubuwa da yawa fi isbati wahayi wajen tabbatar da wahayi wa risala da manzanci warrabi ala shubahati mushrikin da yin raddi ga shubuha ta mushrikai bil'adillatu aqaliya da dalilai na hankali wal hissiya da kuma waɗanda ake iya gani wal ma'ad da bayanin makoma da zikiri isbatu ba'ati ba'da mauti da ambaton tabbatar da tashin kiyama bayan mutuwa wa isbatul jazai wal wa'adi wal wa'id da tabbatar da sakamako da kuma kacewa da kuma alkawari wa ibdali mazahibil mu'dilin da bata mazabobin mabannata almanhajina masu ilhadi fi usulubin kawiyyin ta bata ba su da usulubi wanda an mai karfi kuma to haka dai suratul an'am take to yanzu lokaci yayi da za mu shigo cikin wannan sura wato suratul an'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد godiya ta tabbata ga Allah ya an ce alhamdu wa huwa alwasfu bil jamil shine sifantawa da abu mai kyau wato Allah ya sifantu da sifa ta godiya sifa godiya ta fito lillahi ta tabbata ga Allah wa halil muradu al-ilamu bi zalika lil imani bi shin abin da aka nihi ana so a sanar da mu alhamdu ta tabbata ga Allah don mu yi hurici da haka nan mai imani da shi aw sana'a bi ko ko ana ni, kai godiya ga Allah kai yabo gare ka ce alhamdulillah aw kuma ko kuma ana ni wato godiya ta tabbata gare shi kuma sannan ana so ka sifanta shi da wannan ma'ana biyu su haɗu waje ɗaya eh ke malato ya ce suna ɗaukar ma'anoni daban-daban abiduha a salis wato na uku wato ya fa'idantar da ita abu na uku ainihin imani wa sana'i wato in an ce alhamdu sifa ce ta abin nan mai kyau ga Allah ma'ana alhamdu ta farko kenan kuma idan an ce alhamdu yabo na ga Allah ma'ana alhamdu ta biyu kenan in an ce a hada da sifar Allah da yabon Allah ma'ana ta uku kenan shi ne shine ha akalis Allah zai kalaka samawati wa Allah wanda ya halitta sama bakwai da ƙasa wa ma da A anan Allah ya keɓe sama bakwai da ƙasa duk zikiri da ambato Allah zai halaka samawati wal arda duk da ko ba su da ya halitta ba amma ya be su annahu ma gamul makhluqat domin sama da ƙasa su ne halitta mai girma da naziri ga masu kallo ya ce ga masu kallo don in ba don haka nan ba ai al'arshi da sama da ƙasa in an ka ce an ka je wasu karkashin al'arshi a abin nan wasu a kursi wasu samawati wal arda ba al'arshi mu akuri kursi kawai wanda Allah ka arzikawa ta in zai shari'a ya an da yake sama da kasa an ka kada su ciki nai annabi ya ce an kada dirhami tsakiyar daji kwanga wato ya yi kwaran da kwarai to amma wannan halittun ba a ganin su sama da kasa ita muka gani shi ya sa ya ambace su don su mana iya ganin su a waje ala abdul mati wa nura kuma allah ya halicci duhai kuma ya halicci haske ay kullu zulmatin wani irin haske wa nurin da ko kullu zulmatin wani irin duhu wa nurin da wani irin haske hasken imani hasken ilimi hasken dare da abin da ya yi kama da shi a duhun kafirci duhun jahilci duhun dare da abin da ya yi kama da shi waye da kullu bihi ma zulmatul jahili saboda haka zalunta duhun jahilci ya shiga ciki wal da duhun kafirci ya shiga ciki wa nurul ilmi hasken ilimi ya shiga wal imani da hasken ilimi wal layli duhun dare wal nahari da hasken yini wa gairi zalika da wannan wannan wa jama'a ya yi jam'inta wa ja'ala zulumati zulumati abin na na dunahu banda annur annur bai jam'i ne ba likasarati akbabiha saboda dalilanta suna da yawa wa da min dalail wa hadaniyati wannan kuma yana cikin dalilai wanda suka nuna Allah guda ne suma kabar kafaru sannan wanda suka kafirce amma a kiyama mahadar dalili ta da tsayo wannan dalili kuma duk da haka suka kafirce bi rabbihim ya'diluna suna daidaita wani da Allah ubangijin su ay na ghayrahu suna daidaita wani bihi da shi fil ibada wajen ibada wakila kuma an ce abin nan ya adiluna ay yamiluna an wa gari suna karkacewa su bar Allah su koma zuwa ga wani ne sun ma bihi ziyaratul idahi saboda istiqaqi ta'ala sannan da wannan yana da ƙari ƙarin don ƙarin faɗaɗawa da bayyanawa li idahi sababi don ya bayyana dalilin istiqaqi ta'ala da Allah ya cancanta li ubudiyyatukum ga bautar ayyuhan nasu ya ku mutane wa qala Allah yace huwa alladhi khalaqakum min dina Allah shi ne ya hadace ku daga ƙasa da kalbi abikun adama min domin baban ku adama da ƙasa Allah yi shi su magada ajala a ajalan lakum sannan ya hukunta muku ajali ta na inda intihai wanda za ku mutu yan ajalin na ya ƙari wa ajalin musamman inda hu da kuma ajali madarubin inda hu wanda aka sanya a wuri nai liba a cikin ga tashe ku wato lokacin mutuwa ku da lokacin tashe ku duka Allah ya sanya shi sun ma'antum ayyuhal kufaru sannan ya ku ya ku kahirai tamtaruna kuna shakka game da sha'anin Allah subhanahu wata'ala wanda ya halitta wannan hali ta shukku na bilbati kuna shakka game da tashin kiyama ba da ilmikun annahu ta'ala ibta da akharkakum bayan kun sani farkon halitta ku Allah ya fara halitta ku wa man gadara al-ibtida'i duk wanda ya samu iko akan fara halitta ku wa huwa Allah ya halitta a kadarto iko ne ko ya rikari ga mai sheku bayan ku mutu wa huwa Allah al-mustahiqu lil ibada Allah shine wanda ya cancanta da ibada bis samawati a cikin sama bakwai ko da ardi da kaza ya alama sirrakum ya san abin da kuke yi cikin sirri wa harakun ya san abin da kuke yi bayyane ai ma ta sirruna abin da kuke sirantawa wa mata jaharu na bihi bai na kun abin da kuke bayyanawa da shi tsakanin ku wa ya alama ta kuma ya san abin da kuke yi daban-daban ai ta amalu na min khairin wa sharrin abin da kuke yi na alheri da na sharri summa yubayyinu sannan Allah yana bayyana ku marahum kafin su da ayatul lahi ta'ala da kafirce wasu da ayoyin Allah wa iradahum anha da kau da kai da suka yi daga ayoyin Allah al a duka ba da ma ba da ma bayyana ishrakahum billah bayan ya bayyana shirka da suka yi billahi ta'ala da Allah madaukakin sarki wa yaradawa an ba da ayati tauhidi da kuma kawarkan da suka yi ga sashen ayoyin tauhidi fa qala wa ma ta'tihim min ayatin ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa ka'annu فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم أي الناس واتمتعني وما تأتيهم من آية باب وتآية لا تزوم سيتي من زائدة أي وما تأتيهم آية باب وتآية تكزوم سيتي aw tab'idiya ko kuma min tab'idiya wa ma ta'ti min ayatin babu wani sashen aya da zai zo musu min ayatin la daga min ayatin rabbihim daga cikin ayoyin ubangijin su min alqur'ani na qur'ani illa kanu anhamu wa radina sai sun kasance suna kauda kai gare ta wa iradahum wa iraduhum kaulatan da suke yi kana sababu taqalidihum amma dalili ne wato gargajiya irin koyin a takalidi irin na makawo gargajiya mutum ya rike abu babu ruwa ne da hujja ko da hujja ko babu hujja ko babu hujja da ka sa ya far wannan abin shi yake ce mata qalidul a'ma saboda irin wannan takalidi da suke da shi lil aba'i ga babanni wal ajdadi da kakanni la an tafakkurin wata amalin ba wai bisa ga tunani suke bisa ga wannan aqida ko kuma lura ba wa karkar da rubil haqiqa sun kareta da gaskiya shine alqur'ani lamma ja'a lokacin da ya zo musu fa sawa ya ce hakika zai zo musu an ba a makanu bihi ya sa labaran abin nan da suka kasance suna ilgiri da shi to labarin wannan abin zai zo musu ai huwa ma sai yi shi ne abin da zai kewaye da su mina uqubatil ajila na azabobi mai tahowa da ta duniya allati nataqat biha ayatul wa'id wanda ayoyin kyacewa sun kai magana kanta wannan bawo ya an ce abin nan an ba to jami'i ne na naba'u shi annaba'u huwa alkhabarul azim sha'an labari duk wanda labarin da adda sha'ani babba shi yake ce ma alkhabaru sun ma shari'a fi tambihin sannan Allah ya shiga cikin tunatar da su alawajar ya ta huskar zargi wa badalin nasihati lahu da kuma ta huskar zargi da huskar ba da nasiha gare su wa qala alam yarau alam yarau alam yarau kam ahlakna min مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء ashe su mutanen makka ta hiyoyin da suka inza suna ƙasar sham wa gairaha da wani ta cikin hiyoyin nan ba su yi gani ba kama halakana da yawa muka halaka kama habriya da ma'ana kafiran kama halakana min ƙaunin innin ƙannin da yawa ma halaka al'umma da yawa gabanin su kame a kawo gare su a ƙarni wato shine ummatu mina al'ummar madiya al'umma daga cikin al'ummomin da sun ka wuce makannahu mun ba su iko a ɗaya nahu makanan mun ba su wurin zama filadi cikin bil bilkuwa mun ba su ƙarfi ce a da wadata malam numakin lakun abinda ba mu ba ku iko gare shi ba ikon da muka ba su da rayuwar da muka ba su mai tsawo ga duniya ku ga mutane mutanen makka ba mu ba ku irin wannan ƙarfi da wannan iko ba malam numakin lakun fiye yalta ba ta ana gaiba warisa na sama ko mun ka sako sama almadar wato ruwan sama alaihi ne tsirara mun ba su zankorin zama mai kyau ko mun ka sako musu sama babu hari kun san in ana samun ruwa sai ku ga kowane ɗayan ice ga yanan gaban za abinci iri iri gaban za in dai ana samun ruwa ko yaushe ga daji to mun ba su ruwan sama da kyau mai midirara suna yawan zuba ai mata tabi'a wato suna jere babu ba su kacewa wajen nan anhara mun ka sanya koramu ta jarimin ta tana gudana karkashin su ta hata nan karkashin gidaje kun ga mun ba su nema wadda an mai girma ga rayuwa mai tsawo da muka ba su wadda ba ba ku irin ta ba da karyin jiki da lahiya wadda ba ba ku irin ta ba kuma ga ni'ima ta ruwan sama ga abubuwan ci mai kyau amma da suka saba mana duk wannan kyautata musu namun kai amma da suka saba mana fa halakana hum sai muka halaka su da zunubiyan da gunuban su ai bi takadibihim al-anbiya saboda sun ta annabawa wa insha sha na min badin karnan akari ne muka farar da wasu jama'a bayan su karnan akari ne wasu jama'a na daban ai a kawaman wasu mutane wal karnu ya ce karni lafazin yudlaku ala ma'anin kasira lafazi na wanda ana idlaki ne ga ma'anoni da yawa karni yana da ma'ana daban-daban wa yudlaqu ala jama'atu min ala jama'ati minan nas ana idlakin karni ana nuni jama'a minan nas daga cikin mutane su mu da zalika an ce wa mutane jama'a karni ne saboda haɗuwar su fi muddatin cikin wani lokaci mina zamani na zamani wa minhum daga nan akwai kauluhu sallallahu alaihi Wasallam, sallam khairul quruni qarni yayyan jama'a wato jama'a zamani na kun ga annabi ya ke jama'a wato karni wa yadlaku ala al-mudda kuma ana yi dalakin karni akan mudda lokaci wa zamani da kuma zamani min me ate min me ate sanati aw me ate wa 20 au 80 au 70 au 60 wato shekara abin nan me ate sana shekara ɗari ana ce musu karni mai atin wa ishirin shekara ɗari da ishirin ana ce musu ƙanni na sana ana ce musu ƙanni shekara tamanin na sana ana ce musu ƙanni shekara saba'in na sana shekara sittin ana ce musu ƙanni a ƙawalin duka waɗanda ya maganganu na na malamai ثم التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم قراني يوي وي وي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو نزلنا عليك كتابا ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بايديهم ولو نزلنا ولو نزلنا عليك ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا to walau nazzalna alayka kitaban da a ce mun saukar da littafi gare ka maka tuba wanda yake an rubuta littafin fikir kirdasin ga takarda ay rak'in takarda kama ikitirahu kama da suka nema da shi qur'anin da muka saukan ma an rubuta shi ga takarda an kato da shi ga takarda rubutu kala kala an ka ce su taba falama su sun ka taba da hannunsu bi aidiyan sun ka shawai bi aidiyan da hannuna sun ka taba sun ka ji lalle qur'ani na rubutu na da ba za su yi imani ba ko da ga takarda an ka saukar da shi an ka ce su taba su jiya sun ka gani kuma sun ka taba ya ce ba za su yi imani ablagu min ayanu wannan ya haika matuka bisa ga a ce da sun ganai su ma taɓa su jiya bayan sun gani li'annahu amfalu shakki don in sun ka ba sun ka jiya ya da shakka in dai da gaske suka yi to ya ko da shakka to amma duk da haka nan laƙalar na kafaru wallahi da kahire sun ce in haga wannan ƙura'ani bai kasance da illa sihirin mubina face sai na bayyanan ne ta'annutan wa'ina don ta'annati da kin gaskiya saboda haka babu abin da za a yi musu su yadda da alkur'ani babu abin da za a yi musu su yadda da alkur'ani wa kuma kahiran da ya yana maka sun ce laula unzila alaihi me yasa ba a saukar gare shi ba ai ala muhammad sallallahu alaihi wasallam malako kai inda annabin gaskiya na me yasa ba a kuma la'ika tare da shi saddiku ya rika ganganta shi ba kamar wanda an yi aiko mai mulki a aiko shi da yan sanda ne su wato suna gazdanta shi in ma masu kakai ba su bari ka tabo ka taba ka taba shi su kewaye shi me yasa to shi ba ai mai haka nan ba ya to da mala'ika su wai ɗan sanda ne me yasa bai zo da mala'ika ba mala'iku su taho eh, tare da shi Allah ya ce ai walau an zanna malakan ko da mun saukar da mala'ika kama ya tarahu kamar wanda suka nema walam yu'minu ba za su yi imani ba wato walau an zalna malakai inda mun saukar da mala'iku kamar suka nema falan yi ominu kuma ba su yi imani ba laƙudi al'amuru da halake wallahi da an hukunta al'amari da hallaka su gaba ɗai sun malayin zaru na sannan ba za a jinkirta musu ba ayyun haluna ba za a jinkirta musu littaubatun don su tuba hau ma'adira ko kuma su kawo uzuri ba ka sunnatullahi kamar sunna allah fi man qablahum ga waɗanda suke gabaninsu min ihlakihim inda wujuda hihim yadda an ka hallaka na gabaninsu lokacin da abin ayat da suka nemi a kago musu an ka kago ba su imani da ita ba idan lam yu'minu in ba su imani ba to su ma waɗanda inda Allah ya so ya halaka su da ya saukan musu ayat su ki imani su ma laqadi al'amru da an hukunta al'amari su malayun zurun ba a jin jinkita musu da a kashe su walau Nahu, da mun sanya shi ai almunazzaru ilaihim abin nan da aka sauka gare su da mun sanya shi malakan wato mala'ika to ba su iya sauraren mutum bai iya sauraren karatu ga mala'ika to laja annahu rajulan da mala'ikan nan mun sanya shi ya koma rajulan domin mutum bai iya karatu ga mala'ika bai iya sauraren mala'ika saboda haka inda mun sanya shi littafin gada aka saukar da Yesu. da mun sanya shi ya zama abin nan mala'ika to da mun sanya mala'ikan nan rajulan laji annahu rajulan da mala'ikan nan mun sanya shi ya zama mutum ai ala surati bisa ga suran mutum le ta makkanu min ru'yati don su samu ikon gani ne idan la quwwata li bashar ala ru'yati malaki don mutum bai bai da karhi wanda ka taimaka mai shi iya kallon mala'ika walau na zallahu da komin saukar da mala'ikan nan a mun mai sai mutum waje annahu rajulan mun ka sanya shi zama mutum lalabas na alaihim da mun sanya gare su ai shabbana alaihim a yalbisun da mun kamanta musu sutura ta irin abin da suke sanyawa al'amusin ga kawunansu Suturar da suke sawa da mun sanya mai irin wannan suturar. bayan ya kulu ma haza illa basharun mithlukum sai su dora ni to ai ku shi wannan mutum na ba mala'ika bane ba kowa bane illa basharun mithlukum kun babu dai yadda za a yi da su su imani don ba a rubuta musu shi ba sun masalla annabi ya sanna Allah ya ɗebe kewa ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa adahum ala fi'lin su ko ya kace su game da aikin da suka yi na kin gaskiya ana bayyana musu gaskiya suna kaucewa sai Allah ya kace su fa qala wa laqad suzi'a bi rusulin min qabli fa qala suzi'a bi rusulin min qabli ka fa qala lil ladina tabi'un fa فقد ظلم وذلك الفوز المبين wato Allah ya ce wala gari soja bi rusulin min qablika hakika an yi izgili da manzanni da dama min qablika kamin zuwan ka wato ba kai dai ne wannan walakanci da ka gani ba kai dai na aka washi ba duk manzannin da sun ka wuce an yi musu irin wannan walakanci da izgili fasabaru ala yake sun ka koyi hankuri ga izgilin na har sun ka yi da saƙon Allah fa ha qabil ladina sakaru ne na sai ya ya sauka ga wani suka yi musu izgili ma kanu saje ona abin nan da suka kasance suna izgili da shi su mutanen Allah haka nan suke wato kwattaba su Allah zai taba shi su mutanen Allah kwattaba su Allah zai taba shi inna Allah yumhilu wala yuhmilu lalle Allah yana jin kiri ya kyale wani sai ya dade wani sai ya shekaru da yawa ba a rama abin da yawa wani ba amma wala yuhmidu bai banza da abin nan da ce zai yi yumhilu wala yuhmidu yana jin kiri amma ha bai banza tawa duk abin da ka ji ya ce yana yi sai ya yi shi ko mina na ka ji in dai Allah ya ce zai yi shi to zai yi amma yana jin kiri ah, wani sai ka ga ya yi har ya ɗora haɗin to mata haɗa da wa'adin kwantar sadiki yaushe alƙawarin zai zo saboda suna ganin a wabbe a kuwa ba san Allah na jinkiri ba banza a bayi da abin nan da ya faɗa saboda haka su mutanen Allah kowa ka taɓa su bai gamawa lahiya kowa ka taɓa su bai gamawa lahiya su mutanen Allah ka sa mu cikin mutanen ka ya Allah kullum ka gaya musu siru fil adi ku yi ta yi ku zagaya cikin ƙasa su manzuru sannan kudi ba ku ga kai fa kana akibatu mukaddibin yadda karshen masu karetawa ya kasance aiki akibatu mukaddibin rusula karshen masu kareta manzanni ku ga kaka karshen su ya kasance mina halake bil azab yadda Allah ya halaka su da azabobi da ya atabiru wato dan su lura kurka ce liman ma bi samawati wal ard shin abinda a cikin sama da ƙasa wa adda shi in ba su ce ba su ba da sa qul lillah ka ce na Allah ne illa mai kulu in ba su ce na Allah na kai faɗi ka ce na Allah ne wa inna la jawaba zai don babu wata ansa sai wannan duk abin da a cikin sama da kasa na Allah ne ba wanda Allah shi in ba Allah ne Ka kataba Allah ya rubuta Ka kataba wa a fi kitabi ya rubuta ya yi hukunci cikin littafi ne ala nafsihi rahama ya rubuta rahama ga kansa Allah da kansa ya rubuta rahama ga kai ai kada annahu bi ibadihi rahim yayi hukunci ga bayi ne ya ce shi mai tausayi na la ya'jalu alaihim al'uquba bai gaggauta musu da azaba wa ya kabalu minhu al'inaba yana karba gare su al'inaba dawowa gare wa tauba da tuba in sun dawo wa fadala minhu kuma don falala gare shi shi Allah subhanahu wata'ala wa bi talattuhu fi da'in kun ga cikin wannan akwai tausayawa wajen kiransu. ilal imani zuwa ga imani la yajma annakum ila yawmil qiyama wallahi Allah zai tara ku zuwa ranar qiyama li jazikum bi amalikum nan ya saka muku da ayyukan da kuke aikatawa ranar qiyama la raiba fihi babu shakka ga zuwan ranar qiyama aw la raiba fihi ay jama'ukum babu shakka ga tara ku aw yawmil qiyama babu shakka ga zuwan ranar qiyama ko kuma babu shakka ga tara ku ranar qiyama alladhina khasiru anfusahum wa'annan da suka yi hasara kawunan su bi da halil azab suka gitta ta ga azaba alladhina khasiru anfusahum mubtada qabruhu fa hum la yu'minun su ba za su yi imani ba ay fa khusranuhu abinda addalilin hasara su wato adamu imani rashin imanin su shine a hasara su a tabbata bin hadisi ya tabbata cikin hadisi allazi akhrajahu muslim fi sayyi wanda muslim ya fita cikin littafi nai walbai bayhaqi bi shabul iman kuma bayhaqi bayhaqi ya rawaito cikin shabul iman wa ahmad kuma imam ahmad ya rawaito an salman al farisi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal khalaqa allah yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahama ranar da Allah ya halitta sama da ƙasa ya halitta rahama ɗari minha rahmatun ya tarahamu akwai rahama guda wadda duk halittun duniya gaba ɗaya da ita na suka tausaya ma kansu da ita ce uwa suka tausayin ɗaya wannan rahama guda cikin ɗari ita dai an ka kawo duniya wata sahun wata sahun rahama tasa'in da tara an aje su da yau mai kiyama sai ranar kiyama duk tausayin da kun ga ana yi duniya rahama guda ta cikin ɗari ɗari ba dai suna cewa allah ya aje wai za ka na yau kiyama in ranar kiyama ta yi a kamar rahama sai ya cika ɗari ba ɗaya da bai haɗe rahama da wannan rahama da ake da ita nan duniya saboda haka rahamar Allah yawa gare ta Allahu rahimun Allahu rahimun Allah mai tausayi na saboda haka ya halarci mutane bisa ga tausayi ne kuma a duk rahama ga da kuwa gani wadda za a samu lahira ta yi cewa don kun ji ɗari ba ɗaya ba su zama daidai da guda walau ta alama sakana fil laili wannan hari duk abin da ya sauka cikin sama da ƙasa don na Allah ne abin nan da ya sauko cikin aljihun ka na Allah ne da ya ga dama sai ka lalaba ka ji shi ba kai ajiya zuciya ka ce wadda ya min kuɗi shi kenan ya ɗauki kaya ne walau ma sakana fil laili wannan hari duk abin da ya sauka duniya da lahira fil laili cikin dare wannan hari da yini duk nashira na ai kullu shay'in fa huwa lahu wa kullu shay'in fa huwa rabbuhu komai Allah ya halice shi wa khaliquhu shine mahalicci ne shine ubangiji ne shine mahalicci ne wa maliku kuma mulki ne na kaya ne na ba naka bane wa huwa samiu lima yuqalu kuma shine mai ji ga abin da ake fadi al alimu lima yufalu masani da abin da ake aikatawa ya Allah ya sami'u ya alim ya Allah ya rahman ya rahim ka tausaya mana ka taimaka mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ƙara mana ikhlasi ka shirya muka tsare muka kare mu daga sharrin kowa da kowa da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya ya rahim ya sami'u ya alim wallahi ka ka gaya musu a gairar Allah ya attakhidhu waliyan yanzu wani Allah zai ne ya zan wali na a abudu yana bauta mai ai yawa gare ni in rike wani Allah yana bauta mai ba shi yawa gare ni in rike wani Allah in bauta masa alhali fadir sama wace ardi Allah shi ya kage halittar sama bakwai da ƙasa a homa shi ya kage halittar su wa huwa samiu Allah shi ne mai ji eh wa huwa yamu Allah shi ka yawa. wato duk tuwon da ka ga kaci komi yawa ne Allah ya baka shi ya ruzuku shi ke azaita wala yud'am shi ba a ciyar da shi ai wala yi ruzuku abin nan fa sai ya jawab la an sa ita ce bayyewa ka rike wani wanda ba Allah ba abin bauta ga wanda ka ba da tuwo aka bauta ma wani in dai gaskiya za a yi ba ku gada yana magana da larabawa laraba makka sai ce falai abu dora ba hazar bai me a dalilin su bota ma ubangijin wannan daki ya ce allah zai a da mahu min jo'in wa amina min kawo ya ba ku tuwo ku ce ba ku bota mai ku ce tuwo ku koshi sannan ku ce ba ku bota mai saboda haka dalili ne na kwan baka abinci Allah kenan shi ka baka abinci don shi yace yanzu kuma ya sha. Allah shi ka azuta wanda ya karama ko mata ka ba kai na ka bata abinci Allah na ka baka ka bata Allah na shi ka bayarwa saboda haka ku bauta wa Allah ya ba ku abinci ya ba ku abin sha ku bauta mai tare da natsuwa da kuma ibada saboda shi ba don kowa ba ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da kai Eh, ya ce abin nan ƙulka ce in ni umirtu ana kuna awwala man asalama ni an umarci ni in zama mutum na farko man asalama lillahi wanda ya mika waya ga Allah ya yarda da dokokin Allah min al'umma cikin al'ummata duka an ce in zama na farko ai ana fardun min afradil umma ai ku san da sani ni ba abin bauta nake ba da ni da ku ɗaya nake cikin ku abin duk aka ce ku yi nima an ce in yi shi ko menene ne walattu bi ma'azilin amma amuru bi ni ba ban hita daban ga abin da naka umarnin su da shi ba wa yadda riko ila shakkin fitarafu ya alaihim balle ya wani shakka ya zo musu ga ganin atarafu a alaihim cewa abin nan na ɗaukaka a kansu a babu wani ɗaukaka gare ni a kansu da ni da su duk guda ne duk abin da aka ce in yi shi an ka ce su wakila li kuma an ce mini la takunan na minan mushriki na bi kakkazan cikin masu shirka da Allah an ce min duwa da al'amari ya kasance kada in shirka da Allah qul inni akhafu ina asaitu rabbi kuma an ce mini an ce in faɗa muku ni ina jin tsoro in ni saba ubangiji na bi ta gairi ni bauta ma wani wanda ba shi ba ina jin tsoron azaba yawmin azibin azaba yini wanda an mai girma ko yawmin qiyama man yusraf bil bina'i ilin maf'ul ai man yusraf al azabu wanda aka karkatar da azaba anhu gare shi wa bi qira'atin bil ilin lil fa'il man yusrif anhu al azab wanda Allah ya gusar da azaba gare shi ai Allahu man yusrif Allahu anhu al'azaba wanda Allah ya karkatar da azaba tabbar shi wala aidu mahdufan taqdiruhu yasrifu wanda don Allah ya karkatar da azaba tabbar shi to azaba na rabuwa da shi Yau yawma idan arana ranar kiyama duk wanda Allah ya karkatar da azaba tabbar shi to azaban nan ko tana rabuwa da shi ranar to faqad rahima duk wanda Allah ya karkatar da azaba tabbar shi faqad rahimahu ta'ala hakika Allah ya yi mai rahama ai arada lahu rahama Allah ya so rahama gare shi wal khairu da alheri wa zalika al fawzul mubin wannan shine rabo mai girma annajatu zahira shine abin nan tsira wanda azahira Allah ya tsira da kai daga azabar lahira to wannan ita ce tsira tabbatacciya wanda an bayyana nan muna roƙonka bai asama ita lausana Allah ka karkatar da azabar ka ta bar mu Allah ka karkatar da azabar ka ta bar mu wa in yamsaka Allah bi durrin وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير وإن يمسسك أيها المتأدب ya بدر يا كي أبوك مغانا إذا الله يشاهيك دوانا أبو ميتيوتا وغريكا Allah ya nufe ka da wani abu ko mina na wanda zai cuta maka da ko rashin lahiya ko talauci ko bacin rai ko baƙin ciki ko wani rikici ko rashin wurin kwana ko wurin zama ko abin hawa ko abinci ko sutura na dai abubuwan rayuwa idan Allah ya jarrabe ka da wani abu ai bala'in wani masiba kamar radin kamar rashin lahiya wa faƙarin da talauci to ka sani in ka ga wani guda ya same ka cikin waɗanga in kana son ta koma ga Allah fala kashi falahu babu mai ɗebe maka wannan rabi alahu illa huwa ba mai ɗauke maka shi in ba Allah ba asibiti da aka zuwa yan rashin lahiya ya samu mutum wato sababu ne dalili na shari'a komi tasa ta samai dalili kun gani misali in mutum ya ji kishewa Allah na iya cewa koshi koshi da ruwa amma saboda Allah ya sa sanadiyar gushewa kishewa sai an sha ruwa in ka ce ban shan ruwa kana jin kishewa kun ban shan ruwa to kayi ma shari'a alai don yin tace a sha ruwa Allah shi ya ce kulu wa sharabu idan ka ji yunwa ka ce ba ka cin abinci Allah ya sa sababu na ɗebe jin yunwa wato a ci abinci ka ce ban cin abinci to kayi lai don shi ya ce kulu shi ya ce ku ci abinci haka nan to sauran abubuwa duka shi ma magani a annabi ya ce amma wada Allahu da'an illa wada alahu wa'an, fadawo ibadallah Allah bai sanya wani ciwo ba sai da ya sanya mai magani fadawo ibadallah ya bayan Allah ku ce ku biɗi magani idan ciwo ya same ka kacce ba ka biɗan magani ba ka yi laifi ba in ka ce shi ka in ka ce ba ka bada magani ba ka yi layi ba amma ka bada maganin ya yi don malamai sun yi ta maganganu a kansa amma dai annabi ya yi magani kuma ya yi ma wasu magani har hida annabi na yi ya haida mutum ya ɗebe kibiyau da mashi ciki na yi biya na yi kuma shi ma ana mai shi ana mai magani wata rana ma da wata matsala ta samu jibrilu ya sauko da kai ne ya mai magani saboda haka kakkace ba ka yin magani ka yi magani ya yi yin magani ya hirshe to abin da ya sa Allah ya sa sababu dalilin waraka ga yin magani shi yasa annabi ya ce Allah bai sanya wani ciwo ba sai da ya sanya mai magani ku magani ya ku bayan Allah ku magani ya ku bayan Allah to amma dai abin da ya kamata ka sani magani sababun cin abinci sababun sha abin sha sababun hakikanin mai kuren ya damuwa da bakin ciki Allah shi ne ce bala kashi balahu illa huwa wa in yamsaka bi khairin idan ko Allah ya shaye ka da alheri ka sai hatin kamar ya baka lahiya wa ginan da wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah yana da iko ga dukkan koyi cikin iko ne yana iya baka lahiya wani wa minhu masuka bi cikin iko ne yana iya sha maka da alheri bil khair ay bil khair waddairi da kuma abu mai cutarwa wala ya kadiru ala rabbi ya an ka gairu in Allah ya kaddare ka da wani abu ba mai iya ture maka shi in ba Allah ba in Allah ya nuhe ka da wani alheri ba mai iya hana shi to haka nan kuma in ya nuhe ka da abin da ba alheri ba mai hana abin da ba alheri bai so gare ka saboda haka abin da ga ya kuce maka to Allah ya kwantar da shi gare ka saboda haka ka yi ma Allah godiya Allah ya ce ma yarda Allah lin nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya buɗa wa mutane na rahama ba mai iya rike ka, ba mai iya rike rahama da Allah ya buɗa maka in ya buɗa maka kasuwanci ya buɗa maka wata ɗaukaka ya buɗa maka wata daraja Allah ya ce fala mumsika laha da sama da kasa ma mai iya rike ya hana da wannan wa ma yumtik fala mursila lahu min ba'di abinda ko ya rike ba mai iya ko shi in ba shi wa huwa al-azizur hakim shine mabuwayi mai hikima ya ayyuhan nasu kuru matallah ya ku masu imani ku tuna da ni'ima ya ayyuhan nasu ya ku mutane ukuru matallah alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya gare ku hal min khaliqin ghayrillahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardh shi akwai wani mai halitta wanda ka iya halittawa ya azirta ku daga sama da ƙasa ya halitta muku ruwa ya halitta muku shuka ƙasa babu sai shi la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi ko anna ko. wa sabata bil hadith sahih ya tabbata cikin hadisi sahih alladhi akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi wanda na ta yi ya fita cikin littafi ne annabi na abbas radiyallahu anhu qala kuntu khalfa rasulillah ibn abbas ya ce na kasance ina goyon baya annabi wato bisa jaki ne sallallahu alaihi wasallam yau ma wata rana wa kala sai yace mini ya gulam ya yaro karami abdullahi bin abbas kenan inni wa alli muka kalmatin ni ina fadin da kai kalmomi tauhidi na ya tafi ya koya ma yaro ya fadin Allah ya fadda da dokokin Allah Allah ya tsare ka kana son tsaron Allah to da dokoki ne fardokoki ne fa ayyul fariqaina haqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin wato ahlut tawhid kenan alladina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahum al-amn ulaika lahum al-amn saboda haka E, bazillah ya bakka ka Allah dokoki ne Allah ya sani a ta jiru haka, ka tsare dokokin Allah ka samu sakamako ne gaban ka shi Allah ba a yi mai aikin maza kamar da ya gabata yana jinkiri amma haɓe banza da sakamakon kawa yana yi yiwa ya ta ma kana ganin ga ka yaro yanzu ya kamata a baka kuɗi ka samu ɗan roba roba ka hau kana gyangyaɗi da kai ka hayin tsakiyar gore mai ka waya ana ma'oda da mota kana ta waya kai baka kusan ma abin da aka yi ba kana wani irin jin daɗi shi ko son ya kai sai nan gaba ka ya ƙari sai a ce ga kaya ta yi tsuwa lafiya lau shina yi ma haka wanzan shi yaro ya sa a bashi yanzu ya kare ko da ya ka tsuwa ko ya ƙari babu kuɗi babu lafiya ya yi taɓa ke yara an ga yara sai mafi albarka a su wani kwami ba su taimako wallahi kami aka yi da yaran zamani an ko ba shi yana yaron zamani ya yi shi kaga wannan tsohon mai kuɗi na to yaro ya haifa ai mai hakan amma in Allah ya so ya taimake ka sai ya hana maka kuɗi kana yaro ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba kana yaro baka ramewa maza in dai kana dan ci kaɗan kaɗan baka ramewa sai ka kai lokacin da ba ka yabe da sai ya ce ga kuɗi sai ka yi ta sa yara suna ba ma sana'a suna kama kuɗi kana cin daɗinka Ka tsakanin ku da Allah wane kun kai ni ne na za a aji masu da baka yi bada yayi don yanzu ko a baka kudi ko ba a baka kudi kana iya rayuwa kana yaro don kana iya bugawa in dai ba Allah ya naka haka ba kana iya bugawa ko ina aka zo a ka samu ka ka samu amma in ka kai wani lokaci ko ba na kasashe kake baka yi bidowa duwa da ka kai sai dai kai zaune sai dai kai zaune to Allah yana iya jinkiri banza a bai da shi abin nan da ya rubuta ma yana iya jinkirta maka a baka misali sai ka kai shekara arba'in misali sai a kawo mako zuwa shekara saba'in kamin su kare sai ka mutu ka ban gado amma an bai yawa yanka ba yaro kuɗi in dai ka ga ya basu kuje a mutuwa ta yi mai ba tsuhaye ba girki da sauran in ka samu mai kuɗi ɗari in sun ka tsuwa da waya ka samu uku masu kuɗi sai dai a ce wani an yi abu akwai rangama wani akwai rangama ita dai ta komi bai yi bido wani in an ka bayar kuɗi su kashe in sun kace riba su dawo su dora su yi zaune su shafi kansu ce komi ba gane wai ta yarda wallahi ta yarda ba komi ba a samu ba ba ba in ana hakan harkawa ba ta yi ba yana ne yana tara abi ne sai da baba ya ce to wani kai dai na gaban nan kuɗi kai na yi sheka kenan da an yi sai sai ya hita kuɗi babu da za ka yi ba ka iya yi to Allah ya taimake mu ya ku matasa Allah ya taimake mu ya ƙara mana gudunmawa dai ya ƙara mana taimako ne kuma ya sa ku lura ku gane abin da a muhimmancin wa'annan abubuwa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma annabi ne salati da sallama annabi ya ce ma yaro ka tsada dokokin Allah ka samu sakamako ne nan gaban ka can gaba idza sa'alta fa Allah in za ka roƙo ka roƙi kowa roƙi Allah misali abin na abin na wani mutum da mun ka karanta da kunan wuri wanda ya shigo bagada da bai san kowa bagada da ya shigo babban masallacin jama'a kuma aboki ya kaso kuma aboki annabi ya kaso ya shiga masallaci ya raka abi ya ce Allah ka bani ka bani aboki kuma abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga ya gama addu'a ce ya ta addu'a ce da ya gama sai wani ya sallah kusa gare sai ga ana ta mai tambayoyi ciwon gani suna an kace abu da da'i eh addu'a ce eh za ka haka fasa da Allah in dai kana son ka samu roƙi Allah da roƙi Allah sai ya bashi abu to shine annabi yace za ka alta fasa da Allah in za ka roƙo ka roƙi Allah wai za ka anta fasa allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah walam ka sani anna umma, lalle al'umma duniya law shama ala an yanfa'uka bi shay'in da duk jama'a duniya sun taru sun yi ittifaki sai za su amfane ka da wani abu duk kai a dan takarar su duk jama'a duniya sun ka taru sun ka ce kai a dan takarar su in Allah bai ne ka ci zaɓe ba ka ci don haka annabi ya ce lan yan fa'uka illa bi shay'in ba su yi wana maka ko komai sai da abin da yake kada ka taba wallahi laka Allah ya riga ya rubuta shi gare ka Wani wace ma'u kuma da a ce mutane sun taru ala an yadda ruka da shi akan su cuta maka da wani abu lan yadda ruka ba su yi cuta ma da komi illa da shi yankar ka taba a alaika sai da wani abin da Allah ya rubuta shi a kanka ya ce wanga masiba za ta karana ka rana kaza in ba haka na mutu duk taron da mutane sun kai ba su yi samun da kai da wata masiba ko wace iri ba rufe a ce a kalaman rubutu an shi an kare an doke alkaluma wajen fata sobu takardu ta bushe wa bi labdin tajiru amamaka badalu tajiru tuzaka to abin da ya muhimmi ya ku jama'a ku sani cewa babu abin da ke samun ka sai abin da Allah ya rubuta ma kuma duk abin da Allah ya rubuta ya same ka na alheri zai same ka in ma sabani alheri na zai same ka ku san da wannan Allah ya taimake mu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa minhu masuka bihi aidul khairi wa dairi wa la yaqdiru ala rabbi ghayru wa huwa al-qahiru Allah shine abin nan mare jari al-mudallil wanda ke kaskantar da kowa wanda ba shi ba al-musta'abidu halqa wanda ya bautar da bayi ne al-ali alaihi wanda ya daukaka akan bayi ne al-qadiru wanda an mai iko alladhi la yu'jizu shay'a shi Allah qahiru ne wanda babu abin da ka iya buwaya Allah musta'aliyan alaiha Allah ya daukaka akan dukkan halittu ne wa huwa fawqa ibadi Allah na saman bayi ne wa huwa al-hakimu bi khalqi Allah shine mai hikima a cikin halitta sai al-hakimu bi bawadinihim wanda al-khabiru masani bi bawadinihim da abinda boyen su ka kaga wahirin kama abinda abbayyana su bi asma'ika al-husna kulliha wa sifatika al-ula ya hakimu ya alim ya hakimu ya khabir ka taimaka mana ya qahiru fawqa ibadihi ya ƙahiru hoka ibari ya hakimu ya habibu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana mu ƙanana da manya Allah ka kyautata da mu da imanin Allah ka shirya muka shirya ɗaya da iyali da zuriyar Allah ka kare muka kare su Allah ka kiyaye muka kiyaye su da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini Allah ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin gari da sharrin daji ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan waya nan za mu kwana insha Allah ta yi mu yi wa annabi musallatu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد wa sallam